matsayin tsarin mulki in muka ɗauki sashe na ɗari da talatin har zuwa na ɗari da arba'in ya yi bayani mai tsawo akan wannan magana ma shi shugaban ƙasa matsayin shi na kwamandan askarawan sojojin najeriya dole ya zama mukami ne wanda yake idan ka hau shi za ka ba bada misalai na halayya da kima da dattako da sanin ya kamata tsarin mulkin mu baya da wani gargada kan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance sau biyu ba kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance sau biyu ba a ofis zaben da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi masu. bayan da aka yi masu Umaru Musa Allah ɗauki dauki ran shi aka rantsar da shi ya zama shugaban kasa tsaye mai cikakken iko daidai da horo na sashe na talatin na tsarin mulki to na biyu ya zo ya kara yin takara aka kuma zaɓe shi ya kuma zama shugaban kasa saboda haka a demokradiyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu inda ba ana neman wani abin nan kuma a yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba. Ba zai yiwu a rantsar da mutum su uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar Najeriya. tanajin da tsarin mulki yake nan. Barista mai nasara kogo Umar kenan da cikakken bayani akan batun ko ya cancanta tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya sake tsayawa neman takarar shugabancin Najeriya. Akan ko an tafka kuskure a batun barin tsohon shugaba Jonathan sake neman takara a shekarar 2015 barista mai nasara kogo ya ce. Wato abu ne wanda yake ana iya kalubalance shi a kotu kai abin da ake kira interpretation act wato doka da ke zuwa ta yi fashin baki ta yi bayani idan ni ne alkali akan wannan shari'a ta zo gaba na, eh, zan yi amfani da hurumi na sashi na ɗari da talatin da bakwai sakin sashi na ɗaya kuma yadda ne bayani ba a cikin baka zan amfani da wannan hurumi inda aka ce tun ba zai zama shugaban ƙasa da zai wuce su biyu ba. Shi ma shugaban tsangayar koyar aikin lauya a jami'ar Nile da ke Abuja kuma masani a fannin shari'a farfesa shehu zuru ya bayyana nasa ra'ayi akan wannan batu maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokutan siyasa ce da kuma ra'ayi sabili da haka na farko eh an rasa da goodluck jonathan uh, to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan za ka yi fashin baki a tanade-tanaden kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayi. A 'yan kwana biyun nan dai ana danganta tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da jita-jitar zai sake tsayawa neman takara a shekarar 2023 duba da yadda yake kai ziyara fara shugaban ƙasa a 'yan watannin baya-bayan nan kuma lauyoyi masu mukamin SAN sun yi ta yin watsi da batun suna masu cewa idan za a biyu kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyara fuska bai cancanci sake neman takara ba. Gyara fuska ga kundin tsarin mulki da shugaba Buhari ya rattaba wa hannu a makon jiya ya hana duk wani mataimakin shugaban kasa da ya kammala wa'adin mulkin shugaba da ya zame ma mataimaki tsayawa takara fiye da sau daya. Kazalika duk mataimakin gwamna da ya kammala wa'adin mulkin gwamna da ya zame ma mataimaki ma haka. Akwai yiwuwar shugaban kasa ya kasa cika wa'adin mulkinsa akan kujera saboda dalilai na mutuwa ko murabus wanda kuma hakan zai baiwa mataimakinsa dama ya kammala wa'adin mulkin kamar yadda mataimakin shugaban kasa a wancan lokaci goodluck jonathan ya karbi sabuwar rantsuwar kama aiki domin kammala wa'adin marigayiyar raduwa. idan dai wannan gyara fuska da aka yi wa dokar ta tsayawa takara na nan kuma tana aiki ka'in da in a shekarar 2015 da jonathan bai samu cancantar tsayawa sake takara neman wani wa'adi ba a wani bangare kuwa ra'ayin wasu tsaffin mataimakan gwamnoni da ya bambanta akan batun inda tsohon mataimakin gwamnan jihar ogun sanata adegbenga kaka ya ce ba su daman tsayawa neman takara sau ɗaya silo sabili da rike mukamin mataimakin gwamna ya saba wa tsarin mulkin demokradiyya yana mai cewa masu kada ƙuri'a ya kamata su ɗauki irin wannan mataki ko a yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska sai tsohon mataimakin gwamnan jihar oyo hazim bolarumi wanda ya yi maraba da dokar tare da tsohon mataimakin gwamnan jihar osunu sanata iyola omishore wanda ya yi halin koyin kula da dokar halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya